shugaban najeriya muhammadu buhari ya shaida wa wata tawagar kungiyar kula da 'yan gudun hijira mai suna a turance international rescue committee cewa gwamnati na kokarin kwashe 'yan gudun hijira daga wuraren da ake tsugune da su zuwa garuruwansu na asali a farkon shekara mai kamawa wannan mataki ya biyo bayan saukin al'amura da aka samu da kuma kokarin da ake yi na sake gina garuruwa don ba da dama ga 'yan gudun hijirar sama da miliyan biyu komawa yankunansu na asali a martanin da suka bayyana kan wannan batu 'yan gudun hijirar sun ce ba za su so komawa yankunansu ba tare da tabbatar da kawo karshen hare-haren 'yan boko haram a shiyar ba ganin har yanzu wasu yankunan na hannun mayakan ƙungiyar boko haram malam bukar bulama ɗaya daga cikin shugabannin 'yan gudun hijirar ne da ke zaune a nan gombe ba mu da tsukunin da zamu ce zamu je mu zauna a can a yanzu kan don dai al'amuran tsaro bai inganta sosai a gurin ba al'amuran ne har yanzu ba ta lafa ba kuma hukumomi ba su iso gurin da aikin ba shine kawai dalili kuma duk wanda ya samu hanyar da zai fito yana iya fitowa ne ya zo gurin yan uwansa ya tsuguna shi ma wannan kuma shine ra'ayoyin kungiyoyin fararen hula da masharhanta da talakawa da ke kira ga gwamnati da ta yi taka tsantsan kan gujewa yin kitso da kwarkwata malam jamilu tahiru shugaban kungiyar kare haƙƙin marasa ƙarfi ne a jihar gombe ya nemi gwamnatin muhammadu buhari ta saurara kan wannan shiri na da 'yan gudun hijira har sai an tabbatar da tsaro a yankunan su muna kira ga shugaban ƙasa da kada a yi gaugawan mai da su sai an tabbatar da wajajen nan nasu an tabbatar da tsaron shi ya samu lafiya da zaman lafiya yadda za su iya komawa gidansu da tsaro mu ba ma goyon bayan gaugawan amma muna jan hankalin shugaban kasa da a tabbatar da tsaro ya inganta kuma duk wani abin da ake so su samu sun samu sai a mai da su gida kuma muna kira ga shugaban kasa da lokacin in yayi a wadatar da da jami'an tsaro ta kowanne lungu domin in suka koma su ya kwanta shi ma malam muhammad awwal mai fashin baki kan harkokin yau da kullum neman gwamnatin yayi ta bi a hankali tare da yin taka tsantsan su da suke abin hakkin kula da zaman lafiyan wurin yara ta wuyan sun fi mu sanin yanayin zaman lafiyan wurin a taka tsantsan wajen mai da su saboda ba a san me aka je a wurin ba tunda gari ne an bashi tsawon lokaci babu kowa ya kamata gwamnati ta bi ta duba location irin wurin da za a mai da wani al'umma shin kalau yake duka wani hanyoyin da ake shiga ake fita a wurin suwaye suke shiga suwaye suke fita a wurin yanzu haka dai gwamnatin jihar borno wacce ta kafa sabuwar ma'aikata da ke sake gina yankunan ta ce tana aiki ba kama hannun yaro don sake gina gidaje da jama'a za su zauna a waɗannan yankuna sai dai har yanzu akwai wuraren da mayakan boko haram ke mamaye da su musamman ƙauyukan da ke bakin gabar tafkin chadi abin da yasa ake ganin da sauran aiki na tabbatar da tsaro a yankunan wanda zai ba da damar mai da 'yan gudun hijirar al'amin suleiman muhammad dw hausa daga Gombe a Najeriya.